الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة مسوء البركة wannan ita ce safiyar ranar alhamis wato ranar 25 ga watan rajab shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu wanda ya dace da lissafin 16 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na fadar mai akasin alhillu warwarewa ko alhallu warware abu eh, mu iya ɗaukar lafazin wato akida a logance daga faɗin Allah cikin suratul ma'ida la yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman ai bima abramtum aw bima athbattum min al-ayman kenan ah, ita aqida dan haka abin da ake nufi shine wani hukunci da ka yanke a zuciyarka wanda baya karban shakka baya karban canji eh tana iya zama wannan aqida wannan kuduri ya zama mai inganci ko mara inganci misali mai inganci shine aqidar tauhidi aqidar ta Allah da aqidar cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nubuwa da aqida cewa akwai tashin alkiyama to kudurce wannan kaga kudurce aqida ce mai inganci mutum kuma da ya kudurce wata aqida mara kyau kaman aqidar at-tathlif wato trinity cewa Allah ɗayan uku ne ko at-tanasukh ah, aqidar cewa rayuka suna iya suna ƙara tashi bayan sun mutu su dawo a wata sura a rayuwar duniya da kuma irin aqida ta al hulul wato cewa Allah yana bishewa a jikin halittu waɗannan duka aƙidu ne munana to wannan game da harshe kenan a wajen malaman musulunci kuma idan suka ce aƙida suna nufin wato a takaice a ce shine al'umur allati yajibu an yusaddiqa bihal qalbu abubuwan da ya zama wajibi zuciya ta gasgata wa tatma'innu ilayhi wa tatma'inna nufusu kuma rayuka su natsu akai hatta yakuna ko takuna yaqinan la yumazijuha raibun wala yukhalituha shakkun wato har su zama abubuwa da suka zauna a cikin qararatun nafs wanda babu shakka akan su babu kokonto ana cewa aqida ana kuma cewa usulu as-sunna ko usulu itikadi ahli sunna idan muka kalli kaman as-sabuni wanda shekara ta 449 ya kan kanta da suna aqidatu salaf wa ashabil hadith haka nan shi kuma al-imamu al-lalaka'i wanda shi ma rasu ne a cikin karni na biyar shekara ta 18 ya kanta shi da suna sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa haka nan al-imamu al-baihaqi wanda shi ma ya rayu ne a karni na biyar ya rasu shekara ta 458 shi ma yana da kitabu al-i'tiqad zamu iya cewa kamar malaman karni na biyar su suka shahara da kiran littattafan aqida da suna al kafin su zamu ji ana ana yawan cewa at-tauhid kamar da yake cikin littafin sahih bukhari jami'u sahih akwai kitabu tauhid wanda shine na ƙarshe ah, haka ibn khuzaima littafin shi kitabu tauhid wa ithbati sifati rabbil alamin na ibn khuzaima wanda shi kuma rasul shi katar da uku da goma sha ɗaya akwai kuma kaman kitabu at-tauhid na ibn manda wanda shi kuma rasul shi katar ɗari uku da hamsin da tara hakanan wannan zamanin zamu ga an dawo ana cewa at-tauhid din kamar ibnu abdul wahab mamar ibnu abdul wahab a littafin su kitabu at-tauhid wanda shi kuma rasuwar sa shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su kuma akan ce a sunna kamar yadda shi wannan littafin yake akwai as-sunna na shi malam harbu akwai as-sunna na Ahmad dan Hanbali akwai sunna na Abdullahi dan gida Ahmad dan Hanbal akwai as-sunna na Ibn Abi Asim da makamantansu wasu kuma malaman sukan kira ah, wannan ah, babi na ilimi da suna ah, usuluddin kamar yadda Ibn Babba yayi eh, da a cikin littafin shi al-ibanatu an usuli ad-diyana hakanan al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari shi ma littafin sa al'ibana an usulid diyana dukkaninsu sun rayu ne a ƙarni na hudu akwai kuma shari'a kamar yadda yake a wajen al'ajurri akwai kuma al'iman, kamar na ibn manda da makamantansu to shi maudu'in ilimin aƙida shine kokarin warware da bayani akan wani hadisi guda ɗaya muhimmi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin jibril da jibril ya tambaye shi cewa mal iman ya amsa mai da cewa al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wannan shine gundarin abin da ake cewa akida yin imani da Allah da manzansa kaga tauhidi kenan yin imani da Allah shine tauhidi yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam shine imani da annubuwa da duk abin da ke cikin ta sai kuma yin imani da ranar tashin alkiyama shi kuma ya shafi imani bil mughayyabat wanda ba sani ba haka ukun nan su ne at-tauhid an-nubuwa al mughayyabat imani da Allah imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da ababan da Allah ko manzo Allah suka ba labarin su ababan da bamu gani ba duk abin da ake magana akan aqida wannan shine asali in ka ji wani abu ma dai zai zama reshe ne ga waɗannan na fata muna ganewa aqidatus salaf wato aqidar magabata na kwarai tana da falala kwarai da gaske tana da kuma niza a cikin sauran aqidu babu laifi mai amma ambaci wasu daga cikin khasa'is nata wanda suka sa ta zama aqida mafi sahalewa wajen bi mafi dacewa da fitrar dan adam mafi kuma inganci na farko tana baka abin da ake cewa salamatu sadar zaka ga zuciyarka za ta zama wankakkiya saboda wannan aqida ce da ta ginu akan sallama wa Allah da sallama wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah yake cewa ah, la raiba fihi hudan lil alif lam min zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil babu kokonto a cikin alqur'ani kuma shari'a ne shi ga masu tsoron Allah to zaka zama kana bin alqur'ani da sunna baka kokonto akai sannan abu na biyu daga cikin mizat ɗinta shine sanadinta yana tikewa ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka faɗa maka za a ce maka saboda Allah ya ce saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ba magana wani mutum ne daga cikin mutane ba kuma bayani ne dalla dalla wanda kowa zai iya fahimta shi ne abu na uku kenan wato alwuduh wal bayan sannan akwai kuma assalamatu salamatu min al-ittirab babu tifka babu warwara wal iltibas babu kuma rikita rikita wa tanaqud ko kuma warware juna eh za mu ga wasu aƙidun wanda ba wannan ba malaman da suka yi zurfi a cikin sun samu matsala kamar aƙida ta asha'ira mun san tarihin su abul hasan al-ash'ari su al-baqillani su ibn al-juwayni su sharustani su fakhruddin razi duk waɗannan manyan malamai ne amma zaka ga sun samu rudani a cikin aƙidar da suka bi ta ash'ariya Allah ya tsare mu ah, masajir da ake ciro aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ta salafiyya sune kamar haka na farko an-naqlus sahih wato cirato zance ingantacce daga cikin alqur'ani ko sunna ingantacciya kuma da Allah yake cewa wanzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay mun sauka maka da qur'ani wanda yake mai bayani dalla dalla akan komai haka kuma in hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wadannan sune tushen bayaninsa a ah, na biyu sai kuma al abinda malaman farko suka yi ijma'i a kansa na daga nassoshi na maganganunsu na uku kuma akwai alfitra wato abu ne wanda ya dace da halittar dan adam fitratan lahi lati fatara nasa alaiha la tabdila li khalqillah sannan sai kuma akwai al-aqlu as-sarih abin da ya dace da lafiyayyen hankali shi ma madogara ce a ah, wajen kafa hujja da nassoshin akwai wato ka'ida abin suke ce mashi qawaidul istidlal bin nusus fil aqida ka'idojin yadda ake kafa hujja da nassoshi a wajen aqida abu na farko shine wato a tabbatar da cewa a tabbatar da babtsin masdar, da kuma abin da ake ɗauko a cikin shi menene tushen bayanin a ina aka ɗauko wannan magana sannan kuma dalilin dalilinta ƙur'ani sunna maganganun malaman farko a san haka na biyu ya zama hujjiyar maganan duk maganar da aka hujja ita ƙur'ani ko hadisi ya zama wajahin kafa hujjan ya dace da salaf suka kafa hujja da ita farko ne zama ayoyi ne da hadisai ingantattu sannan fuskar da za a bi a yi hujja da su wajibin ta dace da irin fuskar da magabata suka yi hujja da su na uku sai kuma al-iman wa taslim wa ta'zimun nususil wahayi. wato ya zama kana da imani da gasgatawa da miƙa wuya ga nasoshin baka da ta cewa akan cewa kai baka ganin dacewa a fara da dai ba haka ya kamata a ce ba dole sai ka zama kana da miƙa wuya ma kan lil mu'minin wala mu'minatin zaka qada Allahu rasulu rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim sannan ƙa'ida ta ta hudu kenan ita ce jam'un nusus wato hada nasoshin kowane babi ba a daukan hadisi kwaya ɗaya a bar sauran sai an haɗa su duka sannan ake hujja da su na biyar shine al-imanu bin nususi ala zahiriha imani da nasoshin a bisa zahirin su ba tare da mustawili ba na shida shine ijra'un nususi duna tahrifin aw ta'wili gudanar da su kamar da suka zo ba tare da karkatar da su ko canza musu ma'ana ba na bakwai kuma na ƙarshe cikin ƙa'idojin shine as-sukutu amma sakata anhu Allah wa rasuluhu was-sabiqu was-sabiqin eh, was wato ka shiru akan abin da Allah yayi shiru bai sharhi ba akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bai sharhi ba sabai ba sharhi ba to kai ma ka kai bakin ka shiru wannan ita sune ka'idojin istidlali a cikin babu na aqida na salaf Allah yana cewa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula to wannan mu dauka ita ce takaitaccen muqaddima wato shafin ta na farko shafi na biyu na wannan muqaddima ko bangare na biyu shine takaitaccen tarihin wannan malami mai suna Harb ibn Isma'ila al-Hamdali sunan da yake nan Harb ibn Isma'il ibn Khalaf ana cewa al-Kirmani ana kuma cewa al-Karmani ko dai ai fataha makafun da da ainihin dauri akan ra da ita kuma nunun a ƙarshe karmani ko kuma a yi mata kasara a ce kirmani wata wani yanki ne mai faɗi a cikin ƙasar farisa wasu malamai suna ganin faɗan karman domin asalin garin karman ne ya fi inganci amma kuma an fi ji a bakin mutane suna cewa kirmani in za a zo faɗan garin sai a ce karman in an zo nasaba kuma an fi cewa kirmani wallahu ala kamar yadda muka faɗa an haife shi ne a shekara ta ɗari casa'in bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ah, ya ya da ba da ba koyon ilimi ya fara ba ya fara wata sabga da daban ta duniya sai daga baya dawo kan ilimi bil munasaba sunan harbu yana daga cikin sunaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyamata kuma har ya canza wa wani cikin mutane sunan har kuma ya taɓa neman wani ya canza wani ya ce shi ba zai canza ba annabi ya kyale shi yana nan a cikin sayin muslim zaka suna ne abin karhantawa karka je ka sa wa ɗanka eh karka sa wa ɗanka suna harbu ba suna ne da ake goyon bayansa ba ah, daga baya da ya ya fara koyon karatu ya gamu da malamai da yawa cikin manyan malaman sunna daga cikinsu akwai abu dawuda ah, at-tayalisi akwai al imam abdullahi ibn zubair al-humaidi malamin su bukhari akwai suleiman ibn harbin akwai kuma abu ubaidin al-qasim ibn sallam akwai malami irin Sa'id ibn Mansur Aliyu ibn al-Madini Isaac ibn Rawiya Abu Thaurin, Abbas al-Ambari da makamantansu malamin shi mafi shahara da aka san shi da shi babu kamar al-Imam Ahmad ibn Hanbal hasali ma duk wannan karatun da za a ji to abin da ya rawaito ne daga wasu malamai tare da Imam Ahmad ibn Hanbal din ah, sannan shi ma ya karantar da wasu cikin malamai mashahurai wanda suka karatu a gugun shi da gaske akwai Abubakar da khallal mai littafin masail din nan kenan akwai kuma ibn abi hatim abu muhammad ibn abi hatim mai littafin al-jarh wa ta'dil shi ma dalibin sa ne akwai kuma mai riwaya daga gare shi wanda ana tsammanin ma shi rutu wannan littafin shine abul qasim al-kirmani wanda ana tsammanin shine mai riwaya wannan littafi harbu dan isma'il ya ballata tafai muhimmai guda biyu daga ciki akwai wannan kitabul masail din wanda asali babban littafi ne amma mafi yawan shi ya bata ba a gani ba wannan abin da aka samu wani dan bangare ne da bai fi ɗaya bisa biyar ɗin littafin ba wallahu musta'an ah, ah, masail ne da yawa da ya ruwaito daga malamansa daga cikinsu ah, ya harhaɗa akwai bayani game da wasu malamai da suka sami wato zamiya wajen mu'amala da shi za mu ambaci biyu a cikinsu kafin nan ya rasu ne a shekara ta ɗari biyu da tamanin kaga ya rayu kamar shekara casa'in kenan a duniya ya daɗe ƙwarai da gaske a duniya Allah ya gafarta mashi akwai tarjamar sa akwai a cikin tafin bakatul hanabila da jarhu ta na ibn abi hatim da siyar ta zahabi da tabaqatul huffaz ita ma ta zahabi da al-ansab na as duka sun ruwaito labarin sa ah, akwai malamai guda biyu waɗanda suka ba da labari mara daɗi a kansa daga cikin farkonsu shine abu muhammad arramu hurmuzi mai littafin al-muhaddis al-fasil bain rawi wal wa'i wato farkon wanda ya fara rubuta littafi na musamman akan musalawar hadith wannan malami da ya zo magana akan harbu ɗan Suleiman al ya faɗi maganganu marasa daɗi marasa asali a kansa yana cewa harbu bai san abin da yake ba mutum ne mai cin mutuncin malamai ya zazzagi mutane da sauransu wanda kuma wannan magana ba gaskiya ba ne domin wanda suka yi jayayya da harbu ɗin wani ɗan bidi'a ne mai suna abdullahi ibn ahmad ibn mahmud al-balkhi shugaban wata ƙungiya ta 'yan ka'abiyya wanda 'yan bidi'a ne cikin murji'a to shi ne ya yi harbu rudud shi ma ya yi masa shi kuma shi rabu ya goyi bayan wancan mutumin wanda ba daidai ba ne Allah ya gafarta musu gaba ɗaya na biyunsu kuma shine yaqutul hamawi a cikin littafin sa mu'jamul buldan shi ma da yazo yana cewa da yana magana akan littafin harbu yake cewa shatama fihi a ahli salati harbu ya zazzagi masu sallah haka yace ya zazzagi masu sallah kamar inda ake cewa ai suna zagin musulmai suna kafirta musulmai to irin wannan kalmar ce wanda kuma ba haka bane harbu bai yi zagi ba sai dai ya faɗi maganganu masu zafi na aƙida akan wanda suke su ma yan bid'a ne masu zafi za mu zo mu ji su a gaba insha Allah kuma har wannan maganganun da ya faɗa gaba ɗaya ba maganganun shi bane ya nakalto su ne daga limaman musulunci zai zo ya faɗa ya faɗi maganganu ne akan murji'a da jahamiyya da rawafida da khawarij da qadariyya da da, da ahlul ra'ayi da makamantansu ba ba sa bane Allah ubangiji ya gafarta mishi shi da sauran malaman malamanmu magabata na musulunci da waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ubangiji kuma ya bashi ladan aikin da ya yi na yaɗa wannan aƙida ta magabata da tabbatar da ita a bisa wajihinta Allah ya gafarta mishi to mu ɗauka wannan shine muqaddima ta biyu ta ci lokaci da yawa ko Wai ta tafiya a guje ne wai dan kar yawa mu almuhim za mu shiga cikin asalin matan littafin inda yake cewa babul qawli bil madhhabi wanda ke da littafi dai ga daga shafi na 33 babul qawli bil madhhabi an ga wajen ko babun da ke bayani akan tafarkin tafarkin da ya dace abu shine mazhaba anan tafarkin da ya dace abi a wajen aqida qala abul qasim shine wanda muka ishara cikin ɗalibansa wanda yana da ɗalibai guda uku da suke da irin wannan alkunya akwai Abdullahi ibn Yaqub ibn Ishaq Abul Qasim al-Kirmani Abdullahi ibn Yaqub ibn Ishaq Abul Qasim al-Kirmani akwai Umar ibn al-Husayn ibn Abdullah Abul Qasim al-Khirqi al-Khirqi wanda ya shekara ta 334 Abul Qasim Umar ibn al-Husayn ibn Abdullah Abul Qasim Umar ibn Husayn ibn Abdullah sannan akwai Isa ibn Muhammad ibn Sa'id shi ma abul qasim amma wasu masu tahqiqi sun karkata zuwa ga cewa wancan na farkon shine abdullahi dan yaqub dan ishaq wallahu a'lam to dai ɗaya daga cikin su kuma dai waye shine mai cewa qala abul qasim haddathana abu muhammad harb ibn isma'il malam baban muhammadu harb dan isma'ila ya zanta mana wannan karatun qala yace mana هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وقد زامن من زام الله صلى الله عليه وسلم أزوى ونن زامن نام دمكي مغانا واتو زامن دا حرب يكي مغانا كي نن حرب ونن لوكتي yace wa adraktu man adraktu min ulama'i ahli al-iraq kuma na riski waɗanda na riska daga cikin malaman ƙasar iraki daga barin tafarki da gaskiya eh, jama'a kun ji wannan muqaddima da yi da abin da zaka ji anan shine aqida ahlus sunna ahlus sunna wal jama'a cikin sahabbai ahlus sunna wal jama'a sahabbai gaba ɗayan su da na bayan su tabi'ai kenan da atba'u tabi'ina har zuwa zamanin waɗannan malamai da zai ambata yace wa huwa mazhabu ahmada mazhabin waɗannan malamai kamar ibnu muhammad ibnu hanbal al-hanbali imam ahlus sunnah wal jama'a wanda ya rasu shekara ta 241 wa ishaq ibnu ibrahim ibnu makhlad da ishaq ibnu ibrahim ibnu makhlad wanda aka sani da suna ibnu rawiya abu yaqub ibnu rawiya wanda shi kuma ya rasu shekara ta 200 ne da Talatin da takwas bayan hijira Allah ya gafarta mishi ce wa Abdullahi ibn Zubairi al-Humaidi da kuma al-Humaidi Abdullahi ibn Zubairi. al-Qurashi al-Asadi malamin Imam Malik din nan wanda ya shekara 1919 malam ya ce wa Sa'id ibn Mansur da malam Sa'id dan Mansur wanda ya rasu a shekara Ya ce wa qawlun wa niyyatun wa tamassukun bi sunnah kuma zaga ibn Taymiyyah ya tattauna kan wannan a cikin majmu'ul fatawa a cikin juz'i na bakwai yace magana malaman salaf ta bambanta wani ya ce kaulin wa amal wani ya ce kaulin wa amalin wa niyya wani ya ce kaulin wa amalin wa niyyatun wa ittiba'i sunna wani ya ce alqaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari sunnatun madiyatun anil ulama amma wata sunna ce tabbatacciya daga malamai abinda yake nufi da istisna'i gashi ne yace wa idza su'ila ar-rajulu a mu'minun anta fa innahu yaqulu ana mu'minun insha Allah aka tambayi mutum aka ce kai mumini ne zai ce in Allah ya so ni mumini ne to wannan insha Allah din shine istisna'i akwai wasu tafarki na yan bid'a da suke ganin duk wanda ya ce haka to ya nuna bai ma san abin da yake miki bai gasgata ba a ce shi sai yake bada yake bada istisna'i yace a'a ya halasta a yi amma ba da nufin kana shakka ba a'a da nufin bayarwa Allah zaɓi akan haka akwai waɗanda suke ganin a kafirta duk wanda ya istisna'i har ma a ce ba a cin yankan shi ba a auren issa ko a shi aure a gurinsa da haka malam ya mai musu da martani a kan cewa a'a ana faɗa a ce ana mu'minun insha Allah au mu'minun arju ko ce ina fatan ni mu'mini ne au ya kulu yace amantu billahi wa malaikati wa kutubi rusuli ko aka ce kai mumini ne suka ce ni dai na imani da Allah na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na imani da kutubu da tafai da mala'ikun Allah to duk wannan yana cikin babin istisna'i a imani wa man za'ama annal imana qawlun bila amalin fa huwa murjiyun wanda yake cewa imani shine magana kawai babu aiki suna ganin ai inda mutum ya faɗa da baka to imani yana da shi ba sai yayi aikin komai ba wannan aqida ce ta murji'a zai magana sosai akan murji'a da ma wasu ƙungiyoyi wanda ba su ba zai zo a can gaba ma ƙoƙarin yin definition ɗinsu mai ake nufi da su amma a taƙaice abin da ake nufi da murji'a sune wato ahlut ta'khir masu akhara musamman iman hatta la yashmala la yashmala al'amal kamar da Allah yake cewa qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madain hashim ai akhirhu haka ce al-irja shine al-ta'khir ah, wato a jinkirta abu su suna jinkirta farko an samu masu jinkirta yin hukunci tsakanin Uthman da Ali ba su za ce muna jinkirta shi daga baya ka zaka masu jinkirta cewa aiki baya cikin musammal iman su yu'akhiruna al'amala an musammal iman wannan su ake ce a suna da aqidu da dama wanda suke marasa kyau daga shi akwai wannan shine wato wasa da magana imani cewa imani ba sai an yi aiki wanda mutum ya gaskata da baki shikenan da kuma Eh, kallala sha'anin zinubai sai su ga zinubai ba komai bane ba komai bane ko mutum yayi la yadurru ma al imani ma'asiya kama la yadurru ma al dhanbi eh, la yadurru ma al imani ma'asiyatan kama la yanfa'u ma al ba'ati kufrun haka suke cewa indai mutum yayi imani babu abinda zinubi zai masa ko yayi zinubi ba komai kamar idan mutum bai imani ba babu abinda aikin kirki zai masa suna da irin wannan aƙidu daban-daban za mu ji wasu a cikinsu malam ya ci gaba da cewa aw ya kula wa man za'ama anna al-imana qawlun bila amalin fa huwa murjiyun wa man za'ama anna al-imana huwa al-qawl wal a'malu shara'i'u fa huwa murjiyun wanda yace ah, magana shine ainihin imanin su ko ayyukan nan to shari'o'i ne ba su cikin imani wannan shi ma ya ya ya zama murji'a man za'ama anna al-iman la yazidu wa la yanqusu fa huwa murjiyun haka wanda yace imani bai raguwa kuma bai karuwa yana nan yadda yake sune masu cewa imani ka imani Abi Bakr sai mutum ya ce wa imanin sa na bakar da ɗaya ne babu ragu babu ragi babu ƙari ai kamar rai ne rai na kowa iri ɗaya ne da haka halittar Allah ce iri ɗaya da haka sai su ce imani shi ma dukansa iri ɗaya ne wannan ma ka tubara ce mai girma wa in qala in ko yace innal imana yazidu wala yanqus ya yadda imani yana karuwa amma baya raguwa faqad qala bi qawli al murji'a to wannan ya faɗi magana irin ta murji'a kaga nan bai ce mishi fa innahu murjiyun ba sai ce ya faɗi magana irin ta murji'a saboda akwai wasu malamai a cikin musulunci a cikin al'adu sunna da suke da wannan magana suna ganin cewa imani yana iya karuwa amma bai iya raguwa saboda babu babu nassi ƙararar da ya bayyana haka kamar yadda nassi ya bayyana karuwa yazdada allazina amanu imana allazina qala lahum rasul inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan amma babu inda fana ƙasa imanu za ka lalaba ba za ka samu wannan kalmar ba wanda suka ce yazidu wa yanku suka ce a ai kiyasi ne akan duk abin da yake ya karuwa yana iya raguwa sai suka ce a to da dai an ce kada a sa baki akan abin da babu nasi akan shi ai shiru mana kawai da ka ji anan yace faqad qala bi qawl murja daga nan mu gane can da ya ce duk wanda ya saba wata magana anan to kawai ya fita daga ahlus sunna ba hukunci ne na ƙarshe ba yana faɗan hukunci ne wanda shine shine madda hukuncin amma ba dole ka ɗabbaka shi akan kowa sai an ba mutum uzuri sai an tsaye mai da hujja sai an mishi bayani na fata mun gane da haka wasu malamai suna ganin cewa babu dalili akan nuqsanul iman amma akwai dalili akan ziyadatu amma da mafi yawan a'imma su Bukhari da Muslim da makamantansu sun tafi akan cewa al'imanu ya yazidu wa da lianna kullama kana qabilan liziyada fa innahu bidabti qabilun linqsan wallahu a'lam yace wa man lam na istisna'a fil imani fa huwa murjiyu wanda yace bai halasta a ce al'imanu ana mu'minun insha Allah shine shine abin nan din ko istisna'i kamar yadda muka yi to wannan shi ma murji'i ne ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجي وأخبث من من المرجي فهو كاذب wanda ya ce imani da na abubakar ɗaya ne ko imani na da na jibrilu ɗaya ne ya ce wannan ya fi ƙarfin a ce mashi murja sai ya ce maƙaryaci ne don wallahi ba haka bane ƙarya yake ko a cikin sahabai ba kowa ke da imani irin na abubakar ba ba kowa ke da imani irin na umar ba ballantana ko mutum ya ce imanin shi kamar imanin mala'iku ce wannan bayan kasancewar shi murji'i to wannan makaryaci ne ma da ka bashi malam wannan inda aka bashi yau ka bashi kawai malam ya ci gaba da cewa man za'ama annan nasa la yatafadaluna fil imani faqad kadhab wanda ya ce ai mutane imaninsu duka iri ɗaya ne kamar yadda numfashinsu iri ɗaya ne kamar yadda ransu duka rai ne kamar yadda yatsun kowa biyar biyar ne a hannu to wannan sai su ce ai imani ma haka ne duka an daidaita a imani yace wanda duk ya faɗi haka to wannan shi ma murji'a ne dan murji'a ne fa huwa murjiyun yace faqad kadhaba yayi ƙarya man za'ama anna al-ma'rifata tanfa'u fil qalbi wa in lam yatakallam biha fa huwa jahmiyun wanda yace idan a zuciyarka ka yadda akwai Allah ka san akwai Allah amma baka furta ba ka yi juhudi ka ƙi gaskatawa amma a zuciyarka ka san akwai Allah kai ma mumini ne to wannan ba jahame ne don wannan ya nufin kenan duk su Abu Jahal da su Abu Talibin su musulmi ne domin sun yadda cewa lalle akwai wani Allah mai halitta amma su suna cewa inna ma na hukum li yuqarribuna ila Allah zulfa muna bauta kuma kane da su kusanta da mu zuwa ga Allah amma sun yadda akwai wani Allah a sani da haka idan sai suka shiga jirgin ruwa da'u Allah mukhlisina lahu ad-din kaga in kace wanda a zuciyarsa ya san akwai Allah amma ya kasa fita kalmar shahada cewa za ta amfane shi to wannan shi ma aqida ce mummuna yace wannan ba jahami ne mana magana akan jahmiya wato mabiya jahamu dan safwan wadda ita ce kungiya ɗaya cikin mafiya munin kungiyoyi da aka yi a cikin musulunci wanda su suka kawo gabatar da falsafa akan nassi gabatar da hankali akan shari'a su suka kawo tsagiranci da tsaurin idan tun kuɗe na soshi na shari'a da gabatar da wani abu wanda ba su ba a kansu shugabansu wani batacin da ake ci mishi jahamu dan safwan malam ya ci gaba da cewa ah, wa man za'ama annahu mu'minun inda Allah mustakmilul iman fa hadha min ashna'i qawlil murji'ati wa aqbahi wanda yace ai duk mutumin da yake ya san Allah a zuciyarsa ko bai furta ba wai mumini ne cikakke a wurin Allah mai cikakken imani ce to wannan shine mafi munin ta murji'a ce ai wanda ya san Allah a zuci ma yana da imani ya ma fa sauran mutane imani wannan zance ne na murji'a wal qadaru khairuhu wa sharruhu qaliluhu wa kabiru wa kabthiruhu wa zahiruhu wa batinuhu wa huluhu wa murruhu yace kaddara abinda Allah ya zartar sai ya faru wanda babu makawa din nan sai ke faruwa saboda Allah ya riga zartar da shi yace a cikin shi khairuhu wa sharruhu shin ta alkhairi ce abu ne na kirki mai kyau mai daɗi na Allah san barka ka samu wa sharruhu ko abu ne wanda yake na jarabawa da ibtila'i da damuwa da na Allah wadare da na takaici ya same ka nuqsani a dukiya ko ahali ko tunani ko mutunci ko rayuwa ya same ka wa qaliluhu me yawa ne abin wa kathiru me kadan ne ko me yawa kathiruhu aw qaliluhu kadan ne ko me yawa zahiruhu wa batinuhu bayyananne ne ko a ɓoye hulu huwa murru mai zaki ne ko mai daci mahbubu huwa makruhu abin so ne ko abin ki wa hasanuhu wa sayi'uhu mai kyau ne ko mummuna wa awwaluhu wa akhiruhu da farko ko karshe gabaki ɗayan kaddara minallahi tabaraka wa ta'ala Allah ne yake kaddarawa Allah ne yake zartawa Allah ne yake bada dama su faru qada'an qadahu ala ibadihi wanda hukunci ne da Allah yayi akan bayinsa wa qadrun qaddarahu alaihim kuma ya riga ya zarta musu da wannan hukunci la ya abu ahadun minhum mashi'atallahi wa subhanahu wa ta'ala wala yata wala yujawizu qasdahu qada'ahu babu wani wanda zai wuce mashi'ar Allah babu kuma wani wanda zai ainihin wato wuce abinda Allah ya zarta bayi ne na Allah ga ɗayan su babu yadda za a yi su wuce abinda Allah ya kaddara babu kuma yadda za a yi su wuce abinda Allah ya zarta musu dukkan abin da kaga ya faru da bawa dama Allah ya rubuta wannan abin zai faru gare ka babu yadda za a yi ya kuɓuce maka da abin da kaga bai faru gare ka ba dama Allah ya rubuta ba zai faru gare ka ba babu yadda za a yi ya faru gare ka duk wani samu da kaga kayi daga Allah ne rashi daga gare shi ne damuwa da wani bala'i takaici duka Allah ne yake kaddarawa farin ciki da bakin ciki samu da rashi haihuwa da rashin ta dukiya da wadata da talauci da komai fitar rana da faduwanta zuwan dare da ruwa da sanyi da iska da rayuwa da mutuwa komai yana cikin kaddara Allah ne babu wanda ya isa ya kaddara wani abin da Allah bai kaddara ba babu wani abu da zai iya faruwa ba tare da Allah ya zarta ba balhum kullum kulluhum sa'iruna ila ma khalaqahum la dukkanin halittu suna tafiya ne zuwa ga abin da Allah ya halitta musu wa waqi'una fi ma qaddara alaihim la mahala kuma za su afka cikin abin da Allah ya kaddarta musu babu makawa wa huwa adlun minhu azza rabbuna wa jalla kuma adalci ne Allah yake yi Allah mu madaukakin sarki adalci ne abin da kaga yayi na ya rayawa ne ya kashe, wani ya ba, wani ya hana, wani ya ba, wani farin jini ya wani bakin jini ya ba, wani karbuwa ya ba, wani rashin karbuwa ya shirya wane ya batar da wane wane ya rayu ya daɗe wane ya mutu da wurwuri wane ya san abin da yake wane ya zama bai sani ba wane da wayo wane kuma da wauta wannan kuma ya samu abin da duk yake nema wannan kuma ya rasa duk wannan adalcin Allah ne madaukakin sarki babu wanda ya isa ya kwashinin me yasa Allah yi Allah ne yake yi kuma yadda ya ga dama kenan la yusalu amma yaf'alu fa'alun lima yurid dukkanin mu bayin shi ne yadda ya ga dama yake yi babu shakka wannan aqida tana da muhimmanci jama'a mu rike ta musamman a wannan zamani da mutane suke ganin dabarun su ne suke ba su suke ganin su ne suke da aqida ta karuna inna ma utitu ala ilmin indi da abin da mutum ya samu yana ganin wayen shi ne da abin da ya rasa kuma yana komawa zuwa ga zargin kansa cewa shine ya kasa kai da abin da aka ce ka bi asbab domin su kansu asbab din a cikin kaddara Allah ne ka bi sababi saura kuma ka bawa Allah wazzina والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقباء وقدر من الله من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة من بل بل بل لله الحجة البالغة على خلقه لا يسأل أما يفعل وهم يسألون يتي زنا da sata da shan giya da kisan kai da cin dukiya haram da shirka da sauran zunubai da sauran saban Allah kulluha gaba ɗayansu bi qada'in wa qadarin min Allah bai yiwa su faru sai Allah ya zartar sai Allah ya kaddara tare da cewa a shar'ance ya haramta alqada'u shar'i Allah ya haramta amma alqada'ul kauni Allah ya ba da daman su faru sai suka faru yace min gaira an yakuna li ahadin min al-khalqi ala Allah hujja kuma wannan ba hujja bane ga wani bawa cikin bayin Allah yace ya Allah ne ya kaddara min na shagiya ko ne zina ko ne caca bal lillahi al-hujjatu al-balighatu ala khalqi Allah shine yake da hujja cikakkiya cikakkiya ga halittunsa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayan Allah me yasa yayi kaza su ko bayi duk za a tambaye su a ce me yasa kuka yi kaza ma za ka sabtun li anfusikum hadha ma kasabtum li anfusikum fadhuqu za a tambaye su summa alun tusaluna yawma idan anin na'im Allah shi ba a tambayar sa a ce ai me yasa yi kaza saboda ikon sani, ne bayin sa ne a ne yadda ya ga dama haka zai inda ya ga dama sai azabtar da mai ɗa'a. inda ya ga dama sai ya gafarta wa mai sabo amma ya saka ka'idojinsa da yake gudana a kai kuma sunna ce ta Allah lan tajid da laha tabdila kuma Allah da ya aiko annabawa da manzanni ya yanke ainihin wato hujjar bayi liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin da kan ka samu falalar tauhidi ka samu falalar da'a ka samu falalar biyayya ga Allah ta ce ka gode wa Allah ba yin kanka bane ba dabarar ka bane Allah ne ya soka da gafararsa ya soka da falalarsa ya soka da rahamarsa sai ya zaɓe ka yi kimsa maka wannan ainihin shirya idan kuma ka ga aka san haka to ka zargi kanka kai ne ka lalace shine falyumdid lahu rahmanu matta sai Allah ya ingiza maka wannan barna din kai ne ka zama khabifi sai Allah ya ingiza maka alkhubsu Allah ka tsare mu da haka ba a tambayan Allah a ce me yasa yi kaza Kuma ba a hujja da kaddara Allah a wajen zinubai a'a ana hujja ne da shari'a me aka ce kai ga mutane da dama kowa sai ce ai kaddara ta ce ai kaddara ta ce nayi kaza a'a zaka sha mamakin aka je lahira kana kafa wannan hujja ba a kafa hujja da kaddara a wurin sabo kamar yadda ba zai wani zai dalla maka bari da kayan magana ya ce ai kaddara ce Allah ya riga sai na mare ka ce to shikenan ni ma Allah ya kaddara sai na rama sai ka rama kai ma ka ce mai shi kai ma kaddara ce eh yace wa ulima wa ilmu Allahi madin fi khalqihi bi mashi'atin minhu qad alima min iblisa wa min ghairihi mimman asahu min ladun anna من لدن من لدن أن عسي ربنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها يتشي eh wa Allah wa ilmullahi madin ilimin Allah zartacce ne gudananne ne fi khalqihi akan bayinsa bi mashi'atin minhu da iyawar Allah da gudanarwarsa ya wannan abin yake ce kad alima min iblisa wa min ghairihi mimman asaw tun daga kan iblis da ya fara saban Allah da kuma wani iblis wanda ba shi ba daga cikin duk wani wanda ya sabo mu bayi gaba ɗayan mu min ladun an usiya rabbuna tabaraka wa ta'ala ila an sa'a tun daga ran da aka fara sabawa Allah ran da iblis nan yace ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin har zuwa sabo na ƙarshe wanda za a kafin abu busa kaho Allah dai ya sani al ma'asiyata ya san saban wa khalaqahum laha ana iya karantawa da wa khalaqahum laha kuma Allah ya halicce su ne walidhalika khalaqahum da haka halice su ko wa khalqahum laha da kuma yadda bayi Allah ya san cewa bayi za su aikata waɗannan ayyuka ya san su ya san za su aikata wannan ayyuka ya san inda za su aikata ya san in za su tuba ya sani in za su mutu akan zunubin nan ya sani in za su samu damar komai da zai faru Allah ya riga ya sani ya riga ya rubuta komai ya sani sanin shi ya zarce sanin duk wani mai sani wannan ilimin Allah kenan da gamewarsa wa alima ta'ata min ahli ta'atihi wa khalqahum laha ya kuma san cewa masu da'a gare shi Allah ka samu cikin su za su yi masa da'a kuma Allah ya san cewa za su halicci wannan aikin kuma shi Allah shi halicce su su da ayyukan gaba da wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ina fata muna ganewa fa kullun ya'malu lima khuliqa lahu kowa yana aikata abin da Allah ya halicce shi ne don wannan wasa'irun ila ma qudiya alaihi kuma zai tafi ya gudana akan abin da aka zartar masa wa ulima minhu abin da aka sani daga gare shi la ya'du ahadun minhum qadara Allah wa mashi'atuhu ba wanda ya isa ya tsallaka kaddara Allah da abin da Allah ya ga dama akan shi in Allah ya yi kaza za ka rayu a duniya baka saka saka tsallaka ba in Allah ya yi ga iya abincin da zaka ci ba za ka yi saka tsallaka ba ga numfashin da zaka yi ga iya garuwan da zaka je ga ayyukan da'an da zaka yi ga ayyukan banzan da zaka yi ga makomaka komai da Allah ya kaddara ka isa ka tsallaka ba wallahu faalu lima yuridu Allah shine mai aikata abin da ya so faman za'ama anna Allah tabaraka wa ta'ala sha'a li ibadihi alladhina asawhu sauhul khayra taata wa annal ibada sha'u li anfusihim ash-sharra wal ma'asiya Fa'amilu. amilu ala mashi'atihim faqad za'ama mashatar ibadi aglabu min mashi'ati Allah tabaaraka wa ta'ala dhikru fa ayyu iftira'in ala Allah akbaru aw aktharu min hadha yace wanda yake cewa a'a shi Allah yayi nufin bayin shi su sai wasu suka ji wasu kuma yayi nufin su da'a suka ki da yana so su yi da'a amma su sun ki suka yi saɓo. to wanda da ya ce haka yana nufin kenan mashi'ar bayi ta galabaci ta Allah yace to wasu irin ƙarya ta kai girman wannan wato su mai da Allah kamar mutane kenan zaka so ka ce ɗanka ina so ka karanta kaza ya ki ina so ka yi abu kaza ya ki ko ba da ka iya da shi kana so zama mutumin kirki ya ki zama mutumin kirki ya zama mutumin banza ko ɗalibinka ka ce ina so ka yi kaza ya ki kaga wannan imu imu bayi ne da muke da naƙasa ba mu da sultani cikakke amma shi Allah bai da naƙasa kuma sultanin shi cikakke ne don haka bayinsa ba su isa yi abin da bai ga damar ayi ba ba su isa ba ya ce wa ayyuf tira'in fa ayyuf tira'in ala Allah aktharu min hadha wace irin ƙarya ta kai wannan a cikin ƙarerayin da ake wa Allah wa man za'ama anna ahadan min al-khalqi sa'irun ila ghairi ma khuliqa lahu faqad amfa qudratallahi ala khalqihi wa hadha ifkun ala Allah wa kadhibun alayhi wanda kuma ce ga wani bawa wanda zai tafi zuwa ga sabanin abinda Allah ya kaddarta masa wannan yayi ƙarya babba ga Allah yana nuna kuma ƙaddara Allah ba mai zartuwa ba ce akan komai wannan ifki ne ƙarya ce ga Allah kuma zuƙi ta mallaci wa man za'ama anna zina laysa bi qadrin fa qila lahu wanda yace ita zina ai ba kaddara bace wato ya cire ta daga cikin kaddara qila lahu sai ya ce ara'aita hadhihi almar'ata allati hamalat min az-zina to muqaddara yanzu ga wata mace ta yi zina har ta dau ciki wa bi waladin kuma har ta yi fada hal sha Allahu an yukhliqa hadha alwalad shin a ganinka Allah ya ga dama wannan dan wa hal mada hadha fi sabiqi ilmihi kuma Allah yana sana cewa za a haifi wani ba tare da aure ba fa in qala la yace Allah bai san za a haifi wannan yaron ba Allah bai da haife shi ba faqad za'ama anna ma Allahi khaliqan yana nufin kenan ba Allah bane kadai mahalici yace wa hadha qawlun yudari'u shirka bal huwa shirku wannan zance ne da yake tafiya kunne da kunne kunnen doki da shirka ko kuma ka ce ma shine shirka kina akwai Allahn alkhairi akwai Allahn sharri irin na addinin Hindu kenan kuma zama anna sarikata wa shurb khamri wa akala mal harami laysa biqaba'in wa qadarin min Allah faqad zama anna hadha al-insana qadirun ala an ya'kula rizqa ghairihi wanda yake ganin cewa ah, sata da shan giya da cin dukiyar haram ba zartawa Allah bane yana nufin kenan ga wani yana cin arzikin da Allah bai dace wani arzikin wani yana wannan cin arzikin wani وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية wannan yake kama da maganar majusawa da da kiristoci su ne suke ganin cewa akwai abin da yake fita cikin wato qada'in Allah da zattawarsa bal akalla rizqa wannan da yaci duke haram dukiyar haram da yaci arzikin shi ne amma ta mummunan hanya wa qadallahu lahu an ya'kulahu min alwajhi alladhi akalahu Allah ne ya hukunta yuwar ya ci wannan abincin ta fuskar da ya ci shi ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله wanda da yayi zaton cewa kisa da za a yi mutum kisan gilla ba kaddarawan Allah bane to yana nufin kenan wani zai iya mutuwa lokacin sa bai ba fa ayyu kufrin billahi awdahu min hadha wani kafirci ne ya kai wannan fitowa fili bal zalika kulluhu bi qada'in min Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan da aka ambata duka da zina da shan giya da sata da cin dukiyar maraya da kisa dukkanin su kaddarawa Allah ne da zartawarsa wa kullu zalika bi mashi'atihi fi khalqihi kuma dukkan wannan yana gudana ne da ganin dama Allah cikin halittunsa wa tadbirihi fihim yadda Allah yake gudanar da su wa ma jara fi sabiqi ilmihi lahum da abin da ya gudana a cikin ilimin Allah da ya gabata game da su wa huwa al-adlu al-haqqu alladhi yaf'alu ma yurid Allah shine mai adalci mai gaskiya wanda yake aikata abin da ya ga dama ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماعة والله الضار النافع المضل الهادي فتبارك الله أحسن الخالقين أكون دسن يدد شوى الله ينادى سابق العلم أما سيستيتو أما بايد مشيئة أكن أبو ya san dai za a yi amma ba haka ya su ba kamar ya ce misali ka a ce ka da ta da kake bala'in santa amma ka san gobe juma'a za a daura mata aure ka kana da sabiqo ilmi amma ba haka so tunda ba ka ta aura ba kana nan kana jin haushi kana Allah isa ko ce to ilimin Allah game da ma'asi wai kamar haka ne kaga wannan wannan kallala ah, sha'anin Allah ne yace lazimahul iqraru bil qadari to duk wanda ya fara haka kenan ya ya yadda cewa Allah ya kaddara in bai yi a ce Allah ya sa abin kuma ba shi ya kaddara shi ba ya ce a <clears throat> ah, wal mashi'a kuma ya dole ya kirari da mashi'ar kenan ala sigari akan abubuwa ƙanana wal kama'ati da kuma ainihin wato kuma kuma ita ce wata ƴan ƙwaran ne nan da ke jikin kaza kaji suna da wasu wasu ƙwari kamar ƙwarƙwatar kaji wanda ba ma a gano su sai dai ka ji suna yawo a jikinka idan sun hau jikinka amma za ka duba ba za ka gansu ba saboda ƙanƙanta to wajibi ka yi cewa Allah yana da kaddara har akan ɗan wannan abu halittar ta da kewaya wata da kaiwa da kawo wata Allah ya sani wallahu darun nafi'u Allah shi ke da ƙarfin cutarwa ko amfanarwa almudillul hadi Allah shi ke da ƙarfin ya ɓatar ko ya shiryar fata tabarakallahu ahsanul khaliqina tsarki ya tabbata ga Allah ubangiji mafi kyan masu halitta bar mu saurara anan sai mu dauka wannan shine tarmi na ɗaya kenan zamu ce ko darasi na ɗaya ce darasi na ɗaya kenan daga wannan littafi na kitabus sunna wanda aka ciro daga masailu harb bin Sulaiman al-Handari al-Kirmani rahmatullahi alaihi wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullah